Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Maryam Dauda da fatan an yi sallah lafiya. A jamhuriyar Nijar a baya-bayan nan ana yawan samun yara da ke bacewa don kusan a duk rana sai an sanar da cigiyar wani yaro ko yarinya sun bace a gidan rediyo ko kuma an tsinci wasu. a yau Laraba goma ga watan Afrilu na shekarar 2024 za mu tattauna a kan batun yara da ke bacewa. To ko mai iyaye da shugabannin al'umma ke cewa a kan wannan batu? Ku biyo mu a cikin shirin yau da gobe don jan wannan tattaunawar musamman a wannan lokacin da ake bukukuwan sallah da yara kan je yawon sallah. madalla Yanzu ni kuma zan koma gefe guda in ba wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari fili don ta tattauna wannan maudu'in da bakinta na yau. masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na yau da gobe a yau din dai za mu duba wani al'amari da yake neman ya yi kamari shine na yawan bata da yara ke yi yara kuma ƙanana anan dai kowace safiya da allah zai sai dai in baka kunna rediyo ba za ka yi ta jin cigiyar yara al'amarin da yake ta da hankalin al'umma matuka na leka wani gidan rediyo wato rediyo amfani inda na zanta da mai kula da sanarwa malam lawan ya'u yake shaida min yadda suke fama da wannan cigiya ta ɓacewar yara sunana mamman lawan ya'u gaskiya yara suna yawan bacewa a nan garin da magaran musamman ma yara 'yan kimanin shekara shida abin da ya kasa wani abin mamaki za ga yaran da rarrahe ne ke koyo kuma za a ka sanarwar ya bace akasari ma yanzu su suka rika yawa kasa da shekara biyu a ce yaro mai shekara biyu ya bace amma cikin iko Allah dukkan sanarwar da ake na yara akasari ana samu to a yanzu daga wannan yara masu kasar shekara biyu da shekara shida abin da kasa sai almajire almajirai kullum an kasa nawa ta almajirai ba ta kilguwa wasu a samu wasu a ce sun koma gida wasu ba su samuwa hakanan da ake ta yi kamar kawo muku sanarwar ne ake ko kuma yaran ake kawo ne akwai ana kawo sanarwa ana neman yara kuma wasu ana samu ana samu a kawo su a ce wannan yaran sun yi batan kai ne sun rasa gidajen sai a kasa nan mu sai mu rubuta mu kai su gidan ajiya mu yi sanarwa masu su in suka zo in muka tantance muka tabbatar da nasu sai a bada takarda a kai gidan ajiye sai a amshi yaran gidan baruma ko gidan sarki nan ne ake kawo hmm. mhm. wasu ai suna kaiwa caji ofis in an kai caji ofis ma ana kawo gidan ajiye yanan kunan gidan rediyo ba ku riƙe yara a ban mu riƙe sai dai an kama kai an zo gidan ajiye ake kawo hmm. hmm. to ya ne kuke yi ku tabbatar wannan yaran su ne ake nema kuma wa'annan uwayensu ne ku ba su akwai wata shaida da kuke yi kwarai kwa ana aka yi sanarwa ana cewa an samu an kawo yaro mai sunan kaza mai shekara kaza mai abu kaza mai abu kaza in uwan shi suka zo ana amsa takardar shi ta shaida tukwana a bincika a gani a tambayi yaron ya san shi in ya san shi sai a bashi kuma sai a je takardar shaida da lambar shi saboda in ta kai ta kawo sai an shaida karta dantite ko takardar aihuwa ko lasin ko fasfor ko makamantansu muna ɗaukan bayanansu kamar shi wanda ya kawo sanarwa wanda ya tsinci yaron kenan a'a kamar wanda ya tsinci yaro shi ya kawo ya ida kawo ɗayan tabiyanta ko ya kai shi gidan ajiya ko kuma ya bar wani mu mu kai shi shi wanda ya zo ya ce nashi ne shi ne ake tantancewa to shi wanda ya kawo shi ma baku daukan kamar wasu ana amsar lambar shi ana amsar lambar shi da inda ya same shi da gurin da ya zo saboda wani bi in suka zo muna gama su da uwayen don su musu godiya ko kuma wani abu makamancin haka in mutum ya ka sanarwa misali in cigiya ce zaka zo ka ce yaron ka ya bace sai a ba rubuta sanarwa a baka ka biya kuɗin sanarwa sai a baka resi sai ka ta yanzu an samu yaro muna haɗa lamba a radiyon wani mutane suna kira su ce yaran da kuke nema ga gashi na guri kaza ku zo muna guri kaza ku amsa wasu kuma su kawo shi gidan radiyon ya yi musu sauki in an kana mu sai mu kira uwayen wanda suka uwayen yaran wanda suka kasa nawa sai mu ce musu zo da wannan takarda da muka ba su ita ce da su ne suka zo to kamar shi kuma wanda shi ya tsinci yaran ya kawo shi abin da ake takarda ake ta ajiya yanzu in aka kawo yaro shi ya samu ya kawo yaro lambar shi yake bada ko ya tayi da shi ko kuma kai shi gidan barama tunda in yaro ya wuce kwana daya biyu kai baka iya rike shi dole sai hukuma mm. shi yasa muke kai muke sa a kai shi gidan hukuma yanzu kuma masu shi in suka zo in aka tantance kamar na hudu ya baya aka tantance sai a tura su can shi kuma hukuma wacce ta amshi takarda da aka bashi sai ta bada yaran mm. wata kada tana kumshe da bayanan mutumin duka gaba daya a rana guda kuna samun kamar yara nawa ya danganta wani bi in aka yi sabgogi da a garin ko aka yi wasu abubuwa daga sai a samu sama da ishirin ana neman ko an kawo ana neman ko an kirana da iyaye a kula da yara paske ana cewa tarbiyyar titi da tarbiyyar gida da ta makaranta duka daban-daban ne to dole uwaye sai sun zage da su kasa ina yaran ka yake zuwa da wa yake tare in kai dan lokaci kaɗan ba garan ka baka neme shi saboda in ba haka ba a dan lokaci kaɗan yaro zai ma nisa shi kuma yaro ba a gani ya ɓace sai ya yi nisa daga unguwarsu da haka uwaye su kiyaye su rika kula da yaransu kamar wani a cikin irin sanarwar da kake rubuta na yara da ake kamar wanne ne ya taba taba maka zuciya yaran da ya taba taba maka yawa akwai wani yaro kwanakin baya ko watannin baya da aka neme shi aka cige shi daya biyu yana saye da jan riga da wando na jin abale aka neme shi aka neme shi aka rasa da karshe a karshen labarin da nake da ha yanzu ba a same shi ba kuma yaro ne aka ce daga makaranta ya huto zawa gida kuma yaro kasa da shekara uku har yau a labarin da nake da har ba a same shi ba sama da yan watanni yanzu shine kawai ke tsayin ma Shin yara Allah na nan haba yara manyan gobe yan yara kuma ma iyaye makaranta. mafi akasari kuma ana danganta ita wannan bacewa ta yara da sakaci na iyaye musamman ma iyaye mata kamar yadda waɗannan mata da na zanta da su suka shaida mu sunana hadiza a gaskiya yawan batan yara a yanzu ya yi yawa kuma yana tasowa daga gurin sakaci namu na uwaye sai ka ce ma ka wai huta je ka kai wasan ka yaro karami ke ya bar ki huta kuma in ya huto shi wannan yaron biki san ba ina zai ta yi in ya ta yi kuma sai bayan ya ta yi a huto ana nema neme mafi akasarin kin shi yake kawo rigima tsakanin miji da mata shi na miji can ya ta yi neman abin da zai kawo muku kuce da ke da ɗiyanki kin bar ɗiya sun ɓaci mu namiji iya cikin kasuwar shi an buga mishi an ce yaro ya ɓaci yanzu akwai wani yaro yanzu da ya ɓace da aka kawo shi an yi ta sanarwa yanzu ɗan har kwana ya wuni yana gidan liman har yanzu uwayen shi ba su zo shi ba to kin gani kenan yanzu uwa ke duk inda kike hankalinki a tashe yake da neman yaro kuma ɗanki hali ya kwana ya wuni biki san ba inda danki yake ba kwa zo ba ku nemi inda danku yake mafi a kasar wai in ya bace eh, ki tashi ki ta yawo ki ta larwai maimakon gashi na an samu ci gaba in gidan kafafen yada labaran da ka je ka ko kuma yan gangamin wannan ka dauka nan da nan za a samu maka yaro to shi wanda ya tsinci yaron ka bar shi da wahala tun tunda wani yaron in ba uwayen shi bane ba yaron zai yi ta kuka yi ta kuka yi ta kuka kuma ke can kin ce hankalinki a tashi shi uba da zai je nemo muku hankalin shi a tashi makwabcin ma duk wani masoyin ma hankalin kai shi a tashi tunda yanzu in kin kula a sanarwoyi a wuni sai a yi sanarwa ta kai talatin wanda ta ɓatan yaro ce wani ɗan ya kwana ɗaya wani ya kwan biyu ba a same shi ba kenan lahi namu ne na uwaye uwaye mata muke da sakaci tunda namiji ba tsayuwa ba sai iya duba miki tarbiyyar yaron ki da ya yaron ki ina yake zuwa kuma yaro lokaci in yayi biki a nemi ba ina danki lokacin abinci ya biki a nemi ba ina danki kin ce ma danki tashi ta hiyar ka makwabta ya je makwabta daga makwabta an kore shi ke da kika ayyuka yanki biki zamana ba da shi wani zai zamana miki da da wani ba ya zamana miki ba da saboda rashin jin yaro sai uwa ke dan ki huta kin kori yaro wannan amana ce Allah ba mu da in ya huta duk inda ya samu yan mintuna baka gaba danka ka neme shi kuma danka ka ja shi a jiki yo wani mai shan nono ba za ki ga an kawo sunana maryama wallahi kun yi gaskiya kwana biyu abu ya yi kamari baka taba wuni guda ba baka ji ba gomi ke da yawa amma ni dai gaskiya ina ganin laifin uwaye ne mata laifin mu ne saboda mace ita aka sani da kula da gida da kula da yara shi namiji da sai ya yi sallama da kai ya ta yi neman abincin bakin shi ko ya ta yi aiki rashin sa yaro a jiki ne tunda in kana sa yaro a jiki ko kuna kallon tele tare ko kuna kuna ayyuka tare kenan ka san in yaro ka san shige da fita san shi kuma ko da wuta zai kasa inda yake amma sai ka gani wata uwa daga taba ba ɗanta kari in ya ku bar ta ƙara neman shi tana yiwuwa sai wani lokacin wani abincin ya yi ko kuma sai in uban ya zo ko yana neman shi ko in zata aike shi. Allah gani Allah gani rabbo gani abadana. ita kuwa wata dattijuwa hadiza haru wadda ta jiya ta ga yau la'akari ta da matan wannan zamani ba su damu da sa 'ya'ya a jika ba haka ma tarbiyyarsu sunana hadiza haru wallahi madan daga sakewa uwaye ne da in ya huta ba kawai waya shi a kai na na ga a gidana a diyana amma ni ba a ni ba ni tunda nake ne zaman diyana mutum tara na goya na yayi shi a garin na girma ba dana bai taɓa bacewa duk inda dana zai shiga na san inda yake muna dunkule tare da diyan mu bu mu ce ma diyan mu ku ta gwaje ku tai ku wasa danka daga ya gusa ka neme shi su kuma diyan yanzu a'a ba ruwan su in fa yanzu zaki in ya wanki zaki ba ruwanki da diyanki awo kin bar shi da yan uwan shi awo biki bar da yan uwan shi a unguwa ko yawo yana gararan ba sai ki ga yaro har da daddare har da daddare yaro yana yawo dan kararremi a ce wai ina uwai shi da da mu da uwayen mu bakin da almuru ta yi wallahi ba karbuwar da yana jikin ka dan ka in nawa ne yana jikin ka tare da ci zaka kwanta tare da ji zaka tashi eh, yanzu ku a hai ka ci ku ta ku ta irin su wani ku yi wasa ko ku ta irin hawanta ku wasa ko ku ta waje ku yi wasa kuma yayin ma da za a sake su a ce musu ku ta ku wasa su ma ba masu hankalin bane yanzu haka abin da muke jikoki mu ne muke tse muna tsare su amma ba don uwayensu ba uwayensu ba ruwan su sai su sake su su taye su ka tafi fayandin ka ka tafi yawon bikin ka ba ruwan ka da danka kullun ana sanarwa ana neman diya to wallahi diyan yanzu su suke sukiya da diyan su ne su sha uwa da da a yanzu da mu jahilan da yan barki ba ɗaya bane ba su yan barki ai su rabuwa da su kin gani sai ka nemi mai aiki ko ka nemi mai tsaron ɗiyanka in ka so daga gurin aiki ka san danka inda yake a kwanta su ko wannan yara na yanzu masu yawo masu abincin la wallahi ba ruwansu da ɗiyansu su ma'aikata sun sa ɗiyansu ciki sun kunna musu fili suna kallon ko da san anime ko kuma barci i ko barci barci na da barci suke sa ai da babu wannan kallon da yawa mm. to barci suke sa ɗiyansu ne yanzu kuma su barci rana ake kware kwa barci rana suke sa diyansu mun zauna da su ai ma'aikatan babu ba muke garin nan da shekara arba'in yanzu kuma da abun kallo zai su sai ma diyansu abun kallo ko abun wasa su ko wannan a'a gaskiya babu namiji ya ta neman tuwo ko da yake a yanzu ma mata akwai masu neman tuwon amma ba mai nisa bane a irin na maza hmm. biki rabuwa danki ko sana'a ciki kina ta kusa da diyarki kina ta kusa da danki amma kuma yaran mata na yanzu akwai san iyaye akwai su san iya duk abin da ya taba ɗiyan dar maza ne suke su tai su yi amma na banza ne tun da baka tarbiyantar da danka ba ai so na banza ne madam tarbiya ita ce so ai danka ka san inda zai zamana ka san inda zai tashi ku tashi yan uwa diyana mata ne yanzu ku tattali diyanku ku sa diyanku a jiki ku san inda suke zama ku san inda suke tashi tunda gyara na Allah ne kuma addu'a ita ce mai karhi kama ɗanka tun da wuri. Jawabin aure lami da farko Allah ne gaba sannan aure na biye Allah na biye ta uwa da uba ku suna biye a koyaushe aka samu yara batattu idan aka yi sanarwa akan miƙa su ne ga gidajen masu unguwanni hakan ta sa na leƙa gidan muhammadu ali yaro baruma na unguwar aliyaro inda na samu gida cike da yara sun kewaye baruma ga kuma yadda hirar tamu ma ta kasance wallahi wannan abubuwa haka muka sha daga da su muke kuma sha muna cikin shi a yanzu to a yanzu da ɗan dama kaɗan yanzu amma a watan baya da watan wancan na baya gaskiya ba adadi a kullum ana kawo mana yaro goma yaro goma sha biyar wanda ya ɓace nan gida kuma wa'annan wanda kike ji ana yin sanarwa galibi nan gidan ne ake kawo yaran a tsare su ko kuma daga kwamsariya an an kai su kwamsariya sai a ɗauko su a kawo su ko kuma an kai su jandarmeri wani gamin sai a ɗauko su sai a kawo su nan gida mu mu kula da su wanda ubangiji allah ya sa uwayensu suka zo ko kuma waɗanda suka kawo su garin sai mu ɗauka sai mu ba su mu maida musu su akwai waɗanda kuma yara ne wanda sun bace ba a san uwarsu ba ba a san ubansu ba su kuma an nema an nema an rasa waɗannan su mun maida su ɗiyanmu da sanin juji da komi akwai kuma wa'ansu yaran wanda tun suna jarirai ne ma basu da wayo aka yadda su a nan muka rayar da su allah ya rayar da su sun girma yanzu haka suna nan duka sun warware kuna ganin su dai da idanuwanku wa'ansu kuma yaran a nan daga huskokin gari wa'ansu hannun wa'ansu mutane in sun samo su sun kawo su sun gan su suna koke-koke ko a bakin kasuwa ko a tasha in sun gasu sai maga allah maga annabi kamar 'yan kabu-kabu da 'yan ta sahu da yake sun san nan ake kawowa he su ɗauko yaron a cikin jin kai da rahama he su ɗauko shi su kawo shi sai mu amshi yaron mu rubuta mu ajiye shi kuma mu aika ma 'yan gidan radiyo ba tare da mun biya ko dala ba sai a yi sanarwa in aka yi kwana biyu ba a samu ba kuma sai mu ɗauke shi yaron mu tafi da shi can gidan tele kuma sai a haska shi a tv eh, in ubangiji allah ya sa an ga uwayen shi wa'insu sun gani ko wasu wanda suka san shi sun gani sai su je su sai a zo a bada shi kamar yanzu daga gidan rediyo aka kawo muku yara nan aka yi sanarwa iyayen suka hutu in an zo nan kamar da wace shaida ne kuke yarda ku ba da yara yaro in ya ga wanda ya sani ai an kare daga kallon idan shi ma ka gani ka sani sai dai kuma akwai kamar lamba ta karti dandate da muke amsa da lambar salula duka wanda muke amsa saboda wa'insu yaran in an yi gaman katar an kawo su nan bayan an kawo shi waɗansu sun zo mun rubuta lambar su mun ba su yaran da eh, da lambar su ta salula da hoton da za mu ɗauka kamar irin nasu wanda za mu ɗauka wani gamin in ba mu kamar ba gane ba to wannan shi shi yaron wannan in wa'insu sun zo neman shi sai mu ce a ga wa'inda suka zo daukan yara don in yaro ya ɓace rarrabuwa ake neman shi mm. wani yara ana kawo muku su ne ku riƙe a wurin ku kamar a wani tallafi da kuke samu tun da yaro dole sai an ciyar da shi sai an kula da shi ga magani da sauransu to ai a nan ne matsalar take ban mu ce ban mu samun tallahi muna samun tallahi a wurin al'umma annabi ko a yau mun samu tallahi a wurin al'umma annabi amma daga hannun gwamnati ne dai har ya zuwa yanzu alhamdulillah kamar wa'inda ya kamata su taimaka mana san babu kamar meri ne ma'aikatan magajin gari tun da galibin yara mafi yawancinsu dukansu daga can ne ake samo su wurin cikin gari kenan cikin gari kuwa hannun magajin gari ya kamata ya agaza ma wannan fami da kai na ba gidan kowane baruma bane kike samun irin wannan tallahin yanzu dai a nan dai yanzu a kaɗan kinta za ki samu yaro sama da talatin a yanzu haka wa'insu yaran wa'inda suke na yau da kullum kullum wannan yara ne suna nan akwai 'yan ma'aikata tun tana haɗaɗɗen ma'aikata wa'innan ta promotion de la femme wa'inda suke kulawa da kariyar mata da yara a cikin wannan ɗan tallahin da za su samu sai a kalkasa sai a samu wani lokaci sukan babu ɗan buhu biyu da mai da da maka wannan su ma wani lokaci kamar tsakanin wata uku zuwa wata hudu sukan dan taimaka kai duka dai su abin da ya faɗo musu a hannunsu in dai an ba su to su nan suna taimakawa a kwanan nan a kwanan nan kin wannan da na yi lissahi daga can wajen wannan promotion de la femme kin wannan yaro abin da aka kawo sama da ashirin da wani abu nan muka kula da su kuma daga baya su zo su ɗauke su su kai su wurare su rarraba su inda uwayensu suke kenan wannan yaran da nake gani yawanci ga sanan suna shiga suna huta duka a cikin su akwai yaran da aka kama duk wa'annan yaran da kike gani babu ɗaya ɗana na ciki na babu he dai wata ɗan ƙaramin yarinya kina ganin ta na to wannan in dai kin ganta wannan ita kadai ce wannan diya ta ce duk wannan sauran ɗiya ne wanda al'umma Allah ya bani amma ba wanda muke iya kwatanta masa shi ba ɗana bane to yanzu mai unguwa menene kiranka zuwa ga al'umma da ma sauran ma'aikatu da kuma kamar kungiyoyi to wa'ansu ma'aikatan gode musu zami misalin kamar su soras taimakon da suke bamu a gaskiya yana huce mu haushi kuma yana sa mu muna hutawa muna barci taimako ko kuyar ɗaya ne mutum ya ɗauko ya baka mu a ganin mu taimako ne tunda mu ma taimakawan ne muke yi kiran da muke yi ga al'umma annabi gaskiya bana bana ce duk wanda ya tattara wannan kan al'umma ko kuma mu ce wanda aka tattara mu mu bai wa a ce an kawo mu yara ko mun janye jikin mu ko kuma mun yi nesa da su bai wa muna kira ga al'umma annabi wanda di yake da hali wanda zai iya taimakawa a mutun da ba lalle wa'insu ma wa'inda suka shiga wata matsala kamar baki wanda ba su da inda za su sauka nan ake hankado mu su a kawo mu su kwana biyu kwana uku sati duk mu san mu kula da su magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Iyaye su ne ke da nauyin kula da yara kamar yadda addini ya yi tanadi. Ustaz Abdulrahman Saddi ya mana ƙarin haske akan haka. Ustaz Abdulrahman Sadi eh, daga cikin malamai masu tunatarwa a nan garin da magaram insha eh, eh, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ce kowa an ba shi kiwo kuma za a tambaye shi abin da aka ba shi kiwo a kai don haka bayan bayanai sai yake cewa iyaye kenan an ba su yara waɗannan yara za a tambaye su dangane da kula da suka musu hakikanin zance an kika lura addinin musulunci kamar ya raba kamar mace mas'uliya ko kuma nauyi gida biyu shi namiji an ɗora mishi nauyin ya je kawo abin da za a kula da gida amma kuma ita mace kenan kamar an ɗora mata nauyin kula da gida kenan dan wannan ma za ka ga a cikin bayanai wani bayanai na maza sallallahu alaihi wasallam yana cewa daga cikin babban ni'ima da Allah zai wa musulmi shine arzuta shi da iyali mace kenan wadda idan bayanan nan za ta kare mishi gidan shi idan aka ce gida da dukiyar shi da 'ya'yan shi duka suna ciki gaskiya bai dace ba abin da ake yi a yau kaga yaro wanda wanda bai kai ba ma shekara biyu zaka ji ana san cewa ana sanarwa ga wani yaro dan shekara biyu shekara uku ya bace gaskiya wannan abin kamar sai a iya cewa an yi sakaki bangaren addini dangane da nauyin da yake akan mata amma haka kawai mace wani lokacin zaka ga cewa kalle-kalle ne ma aka je aka shiga cikin ɗaki ana yi ba a san ba abin da yara suke a waje har yaron ya ɓace wuni ba su da labari ma. Da fatan al'umma da masu hannu da shuni za su taimaka wa irin su eh, mai unguwa Muhammadu Ali Yaro da ke ɗaukan nauyin waɗannan yara da ba a san inda iyayensa suke ba. Abdul. Abdul. Mm, daga yana kake daga yana kake da makaranta a makaranta ka bace Haba, ya sunanka? Yusuf. Yusuf? Mm. Ya ne Yusuf, kana makaranta? Ina yi. Ina da kwalko. Haba, wata kilas kake? CMD. Kai ya sunan ka. Zardil. Zardil. Zardil. Kai kuma ya ana makaranta? Ana yin makaranta. To, ina tani yake? Tani? Gashi Ina tani. Ah, wannan bazum ne? Mm. A, ah, to ya sunan ka kai? Me sunanka? Bazu. A ah, a ah, a ah, Bazum ya ne kana lahiya? Eh. A wane ne ya duro mini? Kai Abdul za ka karya min baya ko? Eh, labarin masha Allah bari ma yanzu wannan duka iyalanka ne. Wa'annan kaɗan daga cikin wanda kika gani kenan saura suna can wannan duka iyana ne yallai na ne. Allah sun. Mm, Allah ya rika. Ta ka ruko. yanzu kuma sai mu leka bangaren kwalama inda za mu saurari wasu girke-girke insha Allah. Salamu alaikum. Ni ce wanda ake kira Madam Vivi Kenya. Eh za mu yi yau bayani bisa kan abinci na girke-girke bisa kan miya ta alihu da ake yi in sa ka yi ta alihu kana samu ka mai kyau ka samu tomat ɗanyi ka sami tumatir na konko albasa ta hornuwa attarugu da seleri kayan yaji su kuwavur mai da manja da agusi sai ka samu wannan yanzu lokacin da zaka fara sai ka wanke naman ka ka daka tafarnuwa da tarugu da fesa da seleri da kuwa in wannan ka cakuye naman ka da kyau sannan ka cakula su a kasa mm. in ka cakula sannan ka aza tukunya ka yanzu ka aza kai ka zuba wannan naman kenan ya ɗau ruwa a jikin shi da wannan ruwan zaka bar shi ya gamu ya dahu ya dahu ya dahu ya dahu ya salala da kyau da ruwan na jikin shi in ya salala kaga ya salala sosai sai ka sabke sannan ka soya naman ka in ka soya shi da mai in ka soya shi kenan kuma wannan ruwan da yake ashe na nama shi da maji shi zaka yi daban sannan yanzu ka zo ka yanka albasar ka da tumatir ɗanyen yanka sai sannan ka sanya su cikin tukunya kana da ƴan kanwa kaɗan kaɗan bala mishi a bisa naman za a dora za a zuba wannan tumatin inda tumatin in ko kwa a a ba cikin daban shi yake wata tukunya zaka wata tukunya wannan naman daman da ya ka dawa shi ka salala shi ka zo ka soya shi na kenan a je yake daban ah, in an soya shi sai a da a aje shi eh, in an soya sai aje shi daban kenan gehe wannan ruwan ma aje shi daban gehe yanzu in kasa tukunya wannan kuma sannan zaka zara tumatir da albasa ka bar su su dahu ka dan samu kanwa ka bar su narke in sanar ke sannan ka sanya tumatir in kwankwa a ciki sannan ka kawo man kaɗan kaɗan na binuwar ka zuba kaɗan madaidaici a cikin shi kenan ka soya da shi da man ka soya shi a hankali tana yi wanka sa mai da farko zai iya toye maka shi amma sannan ka sa tumatir kin da albasa da kanwa ya narke ka sa na kwanku kenan zai ya koma kamar markaɗe mm. sannan ka kama ka zuba kai ka soya da shi kai ta soya kai ta soya soyi da kyau yanzu sannan ya soyu ka kawo wani ɗan ruwan naman da ka rage wanda ya nasa lalon wannan sai ka zuba cikin wannan miya da ka soya kenan da ya shi akwai kayan kamshi da yawa a cikin ta kuma ka nemi kayan kamshin kadan kadan kadan kara a ciki kayan yajin da su kuwa burkin duka kadan zuzzuba kadan kadan kowanne kamshi ya kara tashi ta hormona ta rubun suna kara daka kadan kadan zuba a ciki kamshin ya kara tashi in ka zuba wannan sannan sai ka bar shi dan kara da ruwa hallo ruwan nama ne dan game da kayan miya in ya gama sannan ka dan tsaye da ruwan miyan ka daidai shi ko dama alaihu naka damun da ya sha ka da shi damun su lalashi ake shi ma in aka hige shi in aka hige shi sai a wanke shi in aka wanke shi a zuba shi a cikin wani su haka mai mari zahi sai a yi ruwan zahi da kanwa sai a dan zuba mishi kanwa ba miyawa ba dan shi ma ke bala ma ruwan zahin sai ka zuba cikin alihun wannan ka liƙe shi in ka liƙe shi kan kan ka da wannan da yadda naka da shi a ya dahu ruwan zahin da washe yake yi hmm. yawa a ƙasa kenan ake aje shi a zuba mishi ruwan zahi a ƙasa ake aje shi a zuba mishi ruwan zahi yanzu in ka zuwa shi ka aje shi daban daga baya ka zo ka duka matse shi kana matse shi kenan kana da wannan ruwan da yake jikin shi eh sai ka aje shi bisa asset sai ka yanka shi a dai a yanzu ka yanka shi ka yanka shi ka yanka shi kanana yanzu wannan miya ta tana ta da huwa ko miya tana ta da huwa sai ka dauki agushin ka wannan miya kenan ruwan miya naka in ka ga da kai ka dan ƙara ruwan ka ga kabri da yawa kana iya dan sa mishi ruwa ka dan saki ba a so miya ta yi ruwa da yawa kwa mm. ba a so ta yi ruwa tsalala yanzu wannan agushin naka da ya sha kan dai ka nika shi in ka markaɗe shi sai ka zo ka sa mishi manja in ka san manja in kana so ka sa mashi amma ka san kuma manja ka bar shi haka nan ka sa mishi ruwa kaɗan ya ɗan saki ka murje shi in kana cin crevet eh crafish in kana son crafish ka sa crafish a ciki ka sa fashi in kan kuma kana son ya ka wani ya da kake so ka sa kana wani masu kamshi kananan wani da ke da ke dakawa sai ka daka ka sa cikin agushin kenan ka murza su ka haɗe shi ka murje shi da agushin dama in kaman bushashe daka shi kake kai matiri ka daka shi ya nuku crayfish ma daka shi kake ya nuku shi ma kiyin ka daka shi na ya nuku kenan kana son ki na ciki dan mm. zaka masu da wannan agushin in ka gama shi da agushin yanzu kenan miya ka tana ta tafasa mm. sai ka kawo nan agushin da ka kaɗe sai ka zuzzuba a cikin ruwan miya ka zuba shi a cikin ruwan miya in ka ida zuba shi a cikin ruwan ka dan cakula shi in ka cakula ka motsa ba mm. in ka motsa sannan kuma sai ka rihe shi ka bar shi a ne da hu ya dahu ya samu kamar minti goma sha biyar haka mm. kenan a gushin ya dahu da kyau ka tabbata ya dahu in ka tabbata yanzu ya dahu ka dauko wannan naman naka da ka sulala sai ka sanya a ciki ka soya yi mm. sai ka jejjewa shi a cikin miya in ka sa shi a cikin miya sai ka dauko wannan alihun da ka yanka sai ka zuba a ciki sai eh, ka cakula da shi ka motsa shi ka motsa ka motsa an ka motsa kuma yanzu sai ka nemi a tarugunka in kana son kama a tarugun ya yi kamshi a ciki ko sauran ka jajjawa a tarin a ciki ka jajjawa a tarin haka manya manya a sama kenan kamshin shi na wuta mai sanya shi kuma iya murza abin shi zai ci ya matsa ya matsa eh in zai ci ba mm. amma na jajjawa a tarin da yayi kamshi kuma kana so kuma ka kara nama a ciki ba nama sai ka sai kihin ka wannan ka soya shi ma daban kihi mm. kihi soyayye mm. wannan me ta kan ta dauka lika ka ta da wuta da sai ka dauko wannan kihin soyayye ka jajjawa a ciki shikenan me ka ta lehuta ta kammala to na ji kin yi magana kana iya jeho kihi kamar da naman a cikin kuma kana iya ƙara kihin soyayye eh kamar da nama ce yanzu wannan miya kawai kayi ta kasa nama komi da komi a cikin shi yanzu kuma kihi soyayyen kana kihin ka kasa soya shi sai ka jejjewa shi a ciki a daddora cikin miya ba kenan kai nan wajen murza wajen motsa miyal kai wahawashe kenan sai ka zo ka jewa shi daga baya sai ka iya komai da komai ka dama a so ke ka jejjewa a ciki sama sama ka daddanna shi kadan kadan shiga cikin ruwan miya kenan ka tashi odo shi kubus su za ka odo shi a cikin miya eh to ita wannan miya ta alayyahu da agushi kamar da wani abinci ake iya cin shi eh tana ciwa da abinci da gaskiya yawancin ta da ahincin ta da tuwon labshi ko tuwon lashi ko tuwon semu ko kafa semo mm. ana cinta da semo mm, ana cinta da semo ana cinta da tuwon dawa masara ana cinta da tuwon kafa mm, ba a ci da shinkafa a me so yana ci da shinkafa tana ciwa da shinkafa amma mahaɗinta mai daɗi gaskiya wannan shi ne. To kun dai ji yadda ake yin miyar ganye ta egusi a gaida tamar abari da dukkan bakinta na yau. To ma sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin tamar abari da sauran abokan aiki musamman Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya a kuma ci gaba da yin bukukuwan sallah lafiya. Allah ya maimaita mana. Yau gyara eh, suka sa a gaban su kwarai ba za su bari